أعوذ بالله بسم الله على بركة الله بلايم الصلاتين الكاملتين على رسوله وعلى أما بعد يو تلاتة بقي جماد الأولى هجرانا دبر دريه دودة ثلاثين بقي sha shidda ga watan biyu 2016 زامي كراتون إشرين karatu na 22 shahi na 71 a نعشريا wannan littafi harful fa'i فصولك عن دنيا وما نلت توبة فوات المنى لم تدركا بعد حوبة فلا خل ينجي بعد لو كان حوبة فنيت ولم تكسب مع البين أوبة ودمت على الحال الذي أنت تعرفه فصولك هتوك عن دنيا دقبر دنيا Eh, daga eh, hitowarka an duniya ka taso ma duniya lokacin da an ka haife ka ko kuma fusuluka hitarka an duniya kabbar duniya ka yi mai kan rasu wa ma nilta alhali ka samu taubatan tuba ba to dun mubtada ne gaba ɗai khabarul mubtada to fawatul muna wannan shi ce gorace gorace mutum ya mutu ba tuba yana cikin mashi'a ta Allah wai gafiru ma duna zalika liman yasha'u lam tudrikan baka riski batan, bukata ba ado bayan in dai tuba ya kucce ma to duk matsala ta samu don kana tsaka mai western fala khilla babu aboki ji da ke tsira sheka ado, bayan ka mutu bisa ga zunubi lauka na haubatan ko da ko abokin nan dan uwa ne na ƙud da kamar mahaifi ko mahaifiya ko ɗaya yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi fanaita ka mutu walam taksib baka tara aubatan dawowa ba ma'albai ne tare da rarraba ودمت كادوما على الحال بسغيني الذي أنت تعرف وندك السني شيني سابا ودمانش لاهرة توچن دي مغانا تيوا da دان uwanka na na jini to ita lahira ba ta da wannan nan na dan uwa aka raga mai saboda wani domin lahira yanzu ga ɗanɗan annabi nuhu wuta yayi kan'an mata annabi ludu da matar annabi nuhu wuta sun kai abu lahab wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wuta yayi tabbata da abi lahabin mata ta wa mar'atu hammalatul hadabi ita to ashe abinda aka la'akari ga addini bi kuma dan kowa na bacewa mata kowa na bacewa baban kowa na iya bacewa shi addini ba ruwansa da nasaba muddin baka bi wannan mai nasaba din ba haka kuma da kana karkashin wani kahiri na amma kai musulmi kake kana da imanin ka ba zai cuta maka ba kamar mu'minun min ali fir'auna din nan sannan kuma matar fir'auna asiyatu alaiha salam wadda ta ce rabbi ibn li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh ai matar shugaban kahirar duk duniya ta gaba ne amma ai aljanna ce saboda ta bi Allah to shi addini bai da wannan kawanci cewa ai wani dan wani na bai bacewa to ya ishe misali danga fata uka samarta ka walla ya ba da baya sun marumta sannan ka biɗe takalludan biɗa mai tsanani ga duniya shi takalludan duk kufa ga ita fana uka tsohonka lamma ja a kuma lokacin da ya zo maimakon ka gyara zitta ta alludan sai ka ƙara ɗimuwa falatan sani ba ka dawowa tubdi taballudan kana bayyanar da takwalci fiddini inda ga lahira na baka san komi ba fu'aduka zuciyarka la yazdadu babu abin da ya ka kara illa tajalludan wace kallafa kai game da sabo kallafa kai game da ala dalabin duniya ga bidan duniya kowane irin sabo kana shiga don ka samu duniya wajen muka alhali jikinka ya zafu yana ta rauni kullum amma ka samu duniya gaba fadi duka tsuwarka ƙararka layin ji ka bai tserashe ka ikunta yayin da ka kasance muhuradan kashe ga ƙasa za ka mutu wai fuduluka surutanka yati zai zo yau mazalika ranar mutuwa mujradan alhali kana mai kakari ka jona na ta surutu wani sai an kulle ɗaki saboda ya ɗauko makai ne bala'i tun baki don alhali lokacin kana rasashe wallahi gune ka suruntun can bai amfanin ka bal daga dai ka da ya kasance murdan zai ma ƙara ma rashin lahiya ta zunubi famalaka wai min tabbata gare ka Mu'urdan alhali ka kau da kai an fahimil hakikata ga fahimcin hakikanin shari'a fala udunun baka da kunne tusge daga saurare wata kunne dai ta gare ka wala aina baka da ijiya ta dare wadda ke kyaftawa ta dibi ayon Allah sai dai ta kalli haramun fasaduka bannaka hubbul mali son dukiya wa kasluhu da tara dukiya fakharan don ɗaya kai tinkaho kai alfahari wani dukiya ta ta alfahari ta zai faɗi ya mallake kaza wani ma zai mallaki abu dan cito amma ya kama turo ko ya tuno min da wani shekara goma sha wani abu shi wai kuri zai yana da kuɗi za a nuna wa ni da nin mallaki dubu biyu kai dubu biyu fa anta lahu abdun kai bawa kake zalilun kaskantacci kamar yanzu ya ce dubu ishirin ko to dubu ishirin wani kogin cire na kashe dubu ɗari biyu bai tangada ba fa anta lahu abdun kai bawa kake zalilun kaskantacce wa ithluhu kuma yana daurantaka da kaskanci kullum bai rabuwa da shi shi'awwa ithluhu daurantaccen kaskanci kake shi'awwa ithluhu iza'u fu'aduka zuciyarka mahajubun an sha makance bihi saboda dukiya ba na hasluhu mammunar hali na dukiya ya bayyana gare ka kainan ta yi ma aibi don akwai wanda ba ta wa aibi shi sai dai ta kawata shi fi'aluka miyagun ayyukanka mazmumun abin zargi ne ko dai haramun ko ko fudul shine surutai wa qauluka zancenka mithluhu daidai da aikinka shiki aikin ba kyau domin ba kyau fa ya rakibal ya mai hawan jin daɗaɗɗakin duniya kamta ta takhallafu wai kam ta takhallafu da yawa kake jinkiri ga tafiya zuwa ga Allah falata ku kakka kasance za kalbe ma'abuci zuciya sullabe mai ƙwarin zuciya takabbar wanda ya girman kai sullabe na atun awwal takabbara na atun sani. mai ƙwarin zuciya mai tsananin zuciya fajure mai yawan fajirci mutagallabi mai neman galaba ala ikhwanihi ko ga yan uwa ne shi dai asama fakhurin mai yawancin ƙaho farihin mai yawan alfahari kullabi mai yawan jirkita min kuwal jahi daga ƙarhi na alhorma yana yawan jirkita saboda ƙarhin da agare shi na alhorma wata rana ka gane shi ya shiga wani yanayi wani ya shiga wata rana ya shiga wani yanayi kamar ba shi na baran nan ka isko jiya farhi ta kaya farin cike bi barkin da walƙiya khullabi mayaudariya min hayatika shine Ka walƙiya ce mayaudariya babu tabbaci ga rayuwa nufusul baraya rayukan talikai to ta haddafa ana hizge su haula hugehin farin ciki kana cikin farin ciki shikenan abinda a daidai kakka tsaya wurin ciki ga duniya can shehu abdullahi yana ce rahimallah cikin littafinsa wanda ya akan zuhudu shine sabilu ahli salahi ila falahi yace kan man dalat alaihi shamsu wa huwa masrurun da yawa wanda rana ta bullo yana ta farin ciki yana ta kyakkewa ma garubat illa huwa makabur ba ta faɗi ba sai gashi ya samu kai ne cikin kabari ko da ya kawalkuwa ga itacen kabari sun taushe shi in ba rahama Allah ba to shine nufusul baraya tutakaddafu hawlahu haramun tsufa faraya kace ashababa ƙurciya wa dunnahu da jikin ƙurciya min kanaka barduhu sanyi na kurciya fata ya bice ko kuma fata da can ya bice harral fata izahin samartaka wa kinnahu da ɗaki na samartaka ma'ana yanayi na samartaka ɗaya shi ne fada uka hansarka hubbul mali son dukiya Eh, fada'uka rashin lafiyarka ba fida'u ba ne fada'uka rashin don fida'uka shine fansa to fa di sama gare ta fada'uka rashin lahiyarka hubbul mal son dukiya ita an matsalarka yuris yana gadar da dinna horowar dukiya shi son dukiya ne shi abdullahi ya kawo hadisi anan cewa al-bakhilu ba'idu minallahi wa ba'idu minan nas marwaci ne sai yake ga Allah rahama Allah ne sai yake ga mutane don ko wani abu ya same shi sai a ga shi da ya samu amma in kana taimaka mutane da wata matsala ta same ka to za ka ga suna ta jin damuwa in ma wani farin ciki ne na ƙarar dukiya sun hika murna saboda sun san abin da ana fatub ka tuba ya kai marabka ne qabla ilmamil himami kamin mutuwa ta sabka fa innahu haqiqa yadda lamari shike haqiqa yadda yanayi shike yadda hali shi ke haɗiyun mashi mai ƙarhi amma maka gashi nan gaba gare ka to sai baya wa murhifu ga ɗaɗaɗɗen takobi nan halfaka bayan ka inda ka lura ba falahuka abin da a tsiranka ya tabbata fi in faƙi malin gaciyar da dukiya malaktahu da kan mallake shi dukiya ta halatta fahas hasbuka sauwa tufafi ya ishe ka ba da kotun bayan ka dan samu abincin alaktahu da ka dan tamne shi futukuka hawanka ga shari'a shi a futukuka to ihmalun futukuka hawanka ga sabo yanzu da kai shi a futukuka to wanga hawan sabon da kai bayan can da kana aikin shari'a baka sabo to ihmalun yasuwa ce ga lijaman lijamin nan alaktahu da ka cije shi da bakinka mi shi ne shari'a tun da yanzu ka to kana hawan sabo to shi nuna ihmalun kahi ta batu ka yassa lijaman lijamin shari'a alaktahu da ka cije shi kana gudu kware cikin shari'a amma yanzu ka, ka hau sabo uka, abinda a tsiranka ya tabbata fi na hajjittuka ga hanya ta tsoron Allah lau salaktahu da ka shige shi da ya hima wa'anna ina mamaki ya za a yi ka shige shi domin wabai da'u dazuzzuka nafu masu masu nisa donan na haje na koma bayan hanyar nan ta shirya ma'ana sai an hau daji ma'ana sai ka wahala da aiki na da'a sai ka yi hankuri razaya manya-manyan musibbu awadibu masu katsa falaka sun kace ka anin duniya daga duniya falaha li ahaliddini faihun nawadibu to sai ka ce faihun dazuzzuka nawadibu masu nisa falaha a faihun yalwa na dazuzzuka nawadibu masu nisa to falaha su ne dazuzzuka jam'u falatin su addazuzzukan duniya dini ga masu addini ma'ana daji mai nisa na lahira eh, na duniya ma'ana sai ya kamanta zurhin biɗar duniya da ba da lokacinta da komi naka to sai kamanta shi da daji mai nisa to ka sani falaha dazuzzuka ne masu haɗi li ahalid ga masu addini abinda suka nuhi ma'ana in dai za ka rika addini to duniya za ta yi maka nisa kwarai da gaske don haka kwa kama dajin duniya yadda yadda ya yi nisa to ya zan daji ga mai addini ma'ana mai wuyar tahiya ga mai addini kenan nisan da wanda ya shiga daji ya yi bai jin kira to haka wanda ka neman duniya in masu addini na kira ne to ya yi musu nisa bai waiwai wani ko zaka bai hisuwa fala ta rauni fal masu masu khawadibu an kwaba su da jini fiha na duniya don haka kakkai rauni mana ka tabbatar da ka ta san malahira fitinta an fitine ka da duniya waƙadan alhali burukun walƙiyoyi ƙawadibu masu katsar rayuwarka ko kuma ƙawadibu masu katsakka daga ka aikin ƙwarai lahar sun bayyana gare ka wani ta yi kwana kwana mai tsawo waƙad alhali hama'i hama'imu kurace huttafu masu sauti na Harsun sun kama yi ma hargowa saboda kwanan ka ya nisa ma'ana yau har ta taho sahiya ta waye gatanin bisa ga ɗakinka inda ka kwana tana ta kukan nan da suka yi saboda ka yi kwana baka tashi zuwa ibada ba kinaya ce daga gade nisan ka ga ibada ya yi yawa hijajul hawa hanyoyi na sonrai adhas sun Zan, majalaka su an ka. bugu da haya nisan ta su gare ka in kana nuhin alheri fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al faharuka alfaharceceniyarka bid duniya da duniya ka kama ta tinkaho sumumun da na farud da hakame shi suka tuba falatansa kakkamance an tar'a ka kiyaye ha jin daɗin arzikin duniya shine imani linafsi ka rayuwa ka kakkamanta da haka falata ta sahal kakka sassabce fi zunubi ga zunubai fa su'alun tambaya mu mawqifu da wurin tsayi li'arbabin zunubi ya tabbata ga ma'abota zunubai ba'adaha bayan zunubban can da sun ka aikata nan duniya za a tambayi ka zunubban nan kuma za ka tsaya gaban Allah ka yi bayani sai in wanda Allah ya baiwa da falalati Allah ka sanya mu cikinsu ya ce furatul hawa ƙoramar furatu ta son rai furatu ta ƙorama ce a iraki to ƙoramar furatu amma wata son rai ma'ana yadda furatu tana da yawa sannan ruwanta na da daɗi to son rai in ka biye mai yana da faɗi sannan yana da daɗi ga rayuwa yana more ma rayuwarka amma rutun bisoyi sai ɗaya na ɗauko furatu ya aza to furatu na son rai sun muntahi ne ta jannab ka nisan tebe hu kwasuwa da shi wannan dahin hu! duk wanda ya sha ƙoramar son rai inna la nusra in ma ya samu an yi masa nasiha a aho zai tozartar da nasiha ba zai karba ba saboda shi son rai yake bauta wata ba hawahu addi ka hitabatun ta kaulin kaburin dumi kaburara dumi wa mutane li lizamci khidaahu tausasa dumi ga mutane al mu'minin sannan wani wuri wa qulu lin nasi husna. Fiɗa muka, yayanka ma'ana bari shine yaye amma kad alifta ga abin da ka saba rida'ahu tsutsatai na nonon son rai da sabo to wannan yaye ka ka bashi wai shadidun yana da wahala walakin sai dai duk da haka taladdufu tausasawa sannu sannu haka warke da ya tabbata ga likita dokto shi zai ma sannu sannu wa'ad doctor shine mai wa'azi amma a wani wuri in an ka tsananta to ƙarshen ta mutum zai ƙara kunzuma cikin mai cikin banna mujaddidi ya magana cikin ihya sunna da cikin bayanul ishe shaydaniya da za ka samu wani na wata bidiya maharamtatta an san ko makaruhiya baki amma in abin ka zarge shi zai ƙara gaba to yace ka kyale shi ka kyale shi ba don ka yadda da waccan bidi'a ba a don gudun kai ya ƙara kunzuma kile ta yi ga shirka to wurin tsananta shi ko wuri ne daban in kullahum fi anfusihim qawlan baliga kowane na da wuri ne wannan kenan don cikin littafinsa ya yi magana kwarai akan cewa mai wa'azi na iya ɗaukar zahi kwarai in ta kama littafinsa mai suna kashfu ma alaihil amal wa mala ƙarshe-ƙarshe ya yi magana wannan littafin da anka hada da kul isma na mujaddidin addini duk yayi magana a ciki sannan hage kawo hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu baka annahu manzur jayshin kamar yana gargadin wata tawaga ce a tahiyaki don wata rana in kai sabu sabu kai koyo azi hadda ina ana wata banna to ana aza kamar wai ko da gaske ma shi kai amma in kai yi da gaske to zaka ga abin yayi tasiri cikin zukatan mutane ala ayi halin da ya kowane da wurinsa wannan kenan kusan anan za mu dakata da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana jagoranci ci annabi sallallahu alaihi wasallam eh. na eh kamar in ka kabri haka ga wa'azi ka katsananta to kana sassabtowa amma ya danganta suwaye a gane ya danganta su waye wani na ɗaukar taushi din wani kuma tsanani yaka ɗauka ai don shi ɗaya ne mai wa'azi duk inda za shi na wa'azi in wani gari in ya tabbatar da su waye Su a gurin domin annabi sallallahu zai aka ma'azum da jabal radiyallahu anhu yace masa innaka ta'ati qauman min ahlil kitab don ka sama inda za kana wurin su ahlul kitab yahudu na za kana wurin su ka kenan duk inda za kana ka san su waye duk da misalin da za ka bugawa yanzu mutanen kawai misalin su daban na birni daban yanzu in za ka buga misalin ni'imar da Allah ya muna a nan ta hawa motoci za ka buga misali nan birni to kawai ba irin ragon ma irin jakai ashe kowa da misali ne wannan kenan akwai rasuwar da aka yi yau kwana biyar da ya rasuwar ɗaya daga cikin wayanda addi dattijan gidan gada muke lake da masallacin ga ke lake da shi wanda aka yi sani da baban bala shi allah ya wa rasuwa da yake ba kowa ka zuwa can karatu wasu sai wanga sati suka zuwa to allah ya masa rasuwa yau kwana biyar da fatan za mu yi kulhu wallahu uku da bismillah zuwa gare shi ya allah shi gafarta mishi sannan ji aka yi janazar ladanin masallacin isa mai kware jiya ladan ramadan ya allah shi gafarta mishi haka ma akwai kawunsu muhammadu alhadi ko shi kusan tare ma aka yi janazar tasu na lijo diyar rasu ku duk dai jiya din duk dai mai kulhu wallahu da bismillah Allah shi gafarta ma yan nan bayi na ka Allah shi musu Allah ya sa sun huta sannan akwai dan wata ɗaliban mu ana ce mata amu ah, yan nuru nuru alhaji nuru kiriko ko shi jiyar rasu ko shi duk ya musa shi cikin addu'a eh na lallahi kaga wani yaro ma dan da awon mu je ya rasu jiya jiya Allahu akbar a tare da shi an kai wancan janaza na lallahi waɗannan inna ilaihi Allah shi kafarta wani wuri yake sabon birni ko Allah shi kafarta mai sannan kakan Nasiru Nasiru da aka yi da Nasi wanda Malam Bello ko kawo ne ne ko shi aka cika kwana uku nan dan hili ya rasu ko shi su masa addu'a wallahi yau yau aka yi janaza abokin babana na kud kud shi ne baba dan gogo watakila zan ya shekara ɗari kila dattijo na amma da hankali ne da komi saboda yawan zikirin da suke yau yau din aka yi janaza a nan gangaren gina haki inda an kai ni ya samu jama'a sosai mutumin mutane na duk da ɗaurin auren da aka yi nawa ya zo tare da tsohonsa da kuma sunan da an kai bin ya zo aka ɗauke su hoto da wasu sahiha Allah shi gafarta wa baba ɗan gogo Allah shi masa rahama Allah shi masa rahama sai mai kulhu Allah uku da bismillah zuwa gare su bismillahir rahmanir rahim ya Rahman Rahim, ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah don asma'ukal husna don kal ula Allah don mala'iku rahama waɗanga bayina ka Allah shi gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah baba dan gogo Allah shi gafarta musu. dukkan ayyukan da yawa musulunci Allah ka taimake shi Allah Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ka saka masa da alkhairi Allah dukkan mu daga Allah shi gafarta musu baki Allah ka gama su da rahamarka Allah la danna Isa mai kur Allah shi masa rahama Allah liman Allah Allah shi gafarta mishi masa ran sa ya huta Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare su mu kuma ta zan wa'azi gare mu Allah ya kaso mu Allah kai musu bude duk wanda ka taimakon addini Allah ka taimake su Allah ka tsare su da kucin shufa albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kare taimakon addini masu taimakon addini Allah shi kare taimakon addini masu taimakon addini albarkacin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah wannan littafi da aka tafi bugawa na alƙine bihin wanda ka magana akan cewa ba a gado annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ka sa nasara ko wace iri ka sa su dawo lafiya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين yau kwana biyu da aka taibu ga littafin wanda yake wasu ba sani ba amma gobe za a dawo in Allah ya so nan Kaduna masha Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum